muryar Amurka a Washington DC. sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana iya kuma kama mu a can birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM hamma da wasu tashoshin rediyon a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma Niya FM ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. ta Sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. A yau Talata 15 ga watan Agustan shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne game da yadda binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa Najeriya ita ce tafi kowa yara da ba su zuwa makaranta a duniya. Bugu da ƙari kuma arewacin Najeriya ke da kaso mafi yawa na 'ya'yan da ba sa zuwa makarantar. inda a ranar talatar da ta gabata na makon can kenan muka tsaya a daidai inda wata mai rajin ganin yara suna zuwa makaranta hawa el yakub take koka game da yadda 'yan majalisu ma a najeriya su kansu ba sa babatu akan maganar matsalolin da mutane ke ciki ciki har da ilimi korafe-korafenmu da muke yi 'yan majalisunmu da sun tafi sun zauna a kujeran nan sai su manta da matsalolin da ake kuma za ka ga mutum ya je har ya gama abin da yake ba wani bai bai wata bai sa wata doka ba bai kawo wani canji ba wanda ya wata mutanen sa to kuma akwai wata tattaunawa a zauren muhawarar yau da gobe da wakilinmu na Kano ya aiko mana. kullum babu daɗi a ce kai kai ne a baya zan ce na jike diddiga. adadin da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta fitar ne a iya ilimin ta kawai karatu ya tarotsu da yawa ba iya bangaren boko islamiyya a'a idan na zo ka koya mu aikin kafinta karatu na zo na koya idan na zo ka koya mu fawa karatu na zo na koya idan na zo ka koya mu aikin gini karatu na koya don in ban yawo ba zan yi ba na ji daɗi da aran maye magana cewa shi ma 'ya'yan shi akwai wanda suke zuwa makarantar boko. Bayan ga amsoshinku na makon jiya da kuka aiko mana bisa tambayar ta shafin Facebook da Twitter game da yaran da ba sa zuwa makaranta a arewacin Najeriya. Za mu je yadda kungiyar malaman jami'o'i ta ASU suka tafi yajin aiki a Najeriya. To kamar yadda Safinatu ta ambata bari mu fara da tambayar da muka muku a makon jiya game da wannan batu na shin me kuke ganin ya sa yaran ba sa zuwa makaranta a arewacin Najeriya? Sakon farko daga Shafi'u Bala ya ce yau da gobe abubuwa da yawa suna sanadiyar rashin sa yara makaranta a arewacin Najeriya kamar talauci waɗansu kuma rashin son bokon ne ba sa yi Akwai masu ganin yin boko kafirci ne saboda can asali waɗanda suka zo da shi Najeriya ma ba addini gare su ba. A wani bangare kuma wasu na ganin sa yara makarantar boko yana ɓata tarbiyyar su musamman 'ya'ya mata. Illa dai kafafen yada labarai su ci gaba da wayar ma jama'a da kai cewa da su dinga kai yara makaranta. Sai Hassan Roget Ja'en Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce babban dalilin da ya sa aka fi samun marasa zuwa makaranta a arewacin Najeriya shine talauci. Karancin kishin yara da ma karancin sani da fatan yan uwa za a tashi tsaye domin ilmantar da yaranmu. Sai Munnar Isa Faruk ce laifin shugabannin arewa ne ni a gani na domin sun kai 'ya'yansu kasashen waje karatu sun ki samar wa talakawa makarantu da kayan aiki kai da ma uwa uba rashin albashi mai gwabi ga malamai musamman ma ƙananan makarantu da na sakandare. Sai Hudu Muhammad Hudu Wala ya ce laifin gwamnati gwamnati ne har yanzu a arewa da akwai iyayen da basu san muhimmancin ilimin boko ba. Sai Isa Sani mai Arsenal ya ce karancin abin hannu ne da kuma addini duk suna taka muhimmiyar rawa wajen rashin tura yara zuwa makaranta. Sai Idris Hashim Gumel ya ce a gani na gaskiya talauci na ɗaya daga cikin dalilan da ke hana yara zuwa makaranta a arewacin najeriya inda za ka samu cewa yaran suna gurin taimakawa iyayensu ne don neman abin da za a ci a gidajensu sai yahuza sahabi ɗan daɗe kan ba ya ce yau da gobe sai allah hakika wannan rahoto bai zo mana da mamaki ba gani yadda makarantun gwamnati a nan arewa ba su samun kulawa haka su ma manyan arewa ba su kai 'ya'yansu makarantun gwamnati sai na kuɗi tunda sun kashe makarantun to kaga sai malam talaka ya janya 'ya'yansa shi ma sai ba ma mungun kunu ya ce wannan yana nuna cewa har yanzu manyansu ba su sha roman ilimin zamani ba. Mutum shi da kansa bai san sa ba ta yaya zai tura ɗansa. Na biyu shine talauci tsantsa. Sai Umar Suleiman ya ce kowa ya san abin a fili yake yana daga rashin adalcin shugabannin arewa ne. Sai Prince Muhammad Ilyasu ya ce abubuwa guda biyu ne kawai in har maganin su to shi kenan. Talauci da mutuwar zuciya su ne suke janyo kin barin yara zuwa makaranta. Sai Bello Magaji Ahmad ya ce salamu alaikum yau da gobe fatan alkhairi a gare ku. uku. a gaskiya yawaitar yara marasa zuwa makaranta a arewacin najeriya abin takaici ne kuma abin bakin ciki ne ya kamata iyaye da mahukunta su gaggauta daukar matakai na magance wannan matsalar domin ta haka ne za a samu makoma ta gari a nan gaba sai sufiyani ilyasu ya ce yawancin mutane musamman mazauna karkara sun fi yarda da makaranta allo kuma ita makaranta allon ta kasa samun wani hoɓɓasa daga gwamnati domin zamanantar da ita To sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter at Umar Ajamitu ya ce saboda tsadar rayuwa. At Jamilu underscore dandan ya ce mafi yawancin iyayen yara ba su damu da ilimin yaransu ba. Sai at Kano Lukman ya ce yana daga cikin rashin aikin yi. Sai at Ongaiba underscore Yakubu ya ce saboda rashin kishinmu da yin karatu. Sai at Wura underscore Ardo ya ce ban yarda talauci ke hana iyaye kai 'ya'yansu makaranta ba. Ƙauyanci da rashin sanin ciwon kai ne kawai. Ba wanda baya fama da talauci, haƙuri ake sai da ƙarshe a bilyamin khalid ya ce matsalar iyaye ne ai saboda sun saki haƙoƙin da amanonin da suka ɗauka tsakaninsu da mahaliccinsu allah ya kyauta to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni A makon da ya wuce mun tsaya ne inda Hawa El Yaku ta kungiyar ilmin nafi'an da ke bayyana wa Mahmud Kwari yadda suke kallon lamarin na koma bayan zuwa makarantar yara a Najeriya, inda ta tsaya daidai maganar rawar da 'yan majalisu ya kamata su taka a lamarin inda take cewa. korafe-korafenmu da muke yi 'yan majalisunmu da sun tafi sun zauna a kujeran nan sai su manta da matsalolin da ake kuma za ka ga mutum ya je har ya gama abin da yake ba wani bai wata bai sa wata doka ba bai kawo wani canji ba wanda ya wata mutanensa tasiri don haka abin da kawai zan jawo hankalin mutane shine wajen gabar zaɓe a tabbatar an tace a nemi mutum mai inganci mace ko namiji wanda aka san aikin zai je yi kuma in aka tura su a ringa bibiya shin me kuke yi ba a basu su je su ta ɗumama kujera ba suna karban allowances a daina haka kuma an sun dawo gida su yi bayani a ringa saka su suna yin bayani ga abin da muke so ku yi tun da wakilci ne shi wani aiki wakilci ne kuma doka ta ajiye mana in baka je kaya abin da aka kai ka ba a dawo da kai gida wa'annan abubuwa da muke gani hoɓɓasa yanzu misali akwai state inda suke kokari su dawo da sanatan su to ragowar ma state in duk a ringa duba amma a ringa yi akan um, adalci shi ma ba wai na ce a fita kawai mai aiki ba saboda ana hasada ko wani abu a yi mutum ya rufe a dawo da shi a'a ita doka tana da wani abu mai ban sha'awa idan aka ce doka ce kuma za a bi ta to hakika kuwa in laifin ne na gaskiya za a kama ka da shi dole a tabbatar cewa A eh, laifi ne saboda shi ma laifi akwai yana da dokar sa kamun a gane sa wato za a kama ka da hujja in ko ba za a kama ka da hujja ba baka da laifi amma a ce kawai suna can ana eh, al'amuran mutane suna ta tabarbarewa in an yi magana in da mutum ya buɗe baki ya ce yayi magana sai a ce ai dan adawa ne a ah, ko kuma yana wancan jam'iyya ba kuma jam'iya ba ma akwai bambanci a cikin jam'iyyar ma sai a ce ai kana kamp din wani to ina ga ya kamata gaskiya mu gane cewa wannan fa nauyi ne wanda Allah ya dora mana gabaki daya yawanci mutane suna jin tsoron su gaya shugaba gaskiya to ni ko ina gani wannan ba so bane hmm, to sai mu ce Allah ya sa a gyara to amin hmm. amin kamar yadda muka ce tun eh, farko kididdikar hmm. majalisar ɗinkin duniya ta nuna yara kimanin miliyan goma daga cikin miliyan ashirin na yaran duniya da ba sa zuwa makaranta a najeriya suke sannan fiye da rabin wannan yaran na najeriya suna arewa ne to har ila yau din dai akan wannan batu wakilinmu na jihar kano mahmud ibrahim kwari ya waiwayi wasu masu ruwa da tsaki a lamarin karatun yara arewacin najeriya kama daga boko har zuwa karatun allo inda suka yi magana akan wannan kididdiga da ta nuna koma baya arewa domin tattauna wannan batu muka gayyato malam muktar ilyasu wanda ya shafe kimanin shekara ashirin yana koyarwa a makarantar firamare yanzu haka kuma shine shugaban ɗaya daga cikin makarantun firamare a jihar kano sannan kuma mun gayyato muku alaramma hamis abubakar uba ne yana da 'ya'ya kuma daga cikinsu suna halartar makaranta sannan kuma yana ma da almajirai da suke karatun muhammadiyya a makarantarsa kana muna da kwamar kabiru sa'idu dakata na cibiyar stad ta sha'anin fasaha sadarwa wannan cibiya ce da suke nazari akan ƙididdigar harkokin ilimi musamman shige da fitan ɗalibai da kuma al'amuran da suka shafi sha'anin koyo da koyarwa a makarantun firamare da sakandare da ma sauran matakai na ilimi zan fara da comrade kabiru sa'idu dakata ku comrade kuna bibiyar harkokin ilimin nan kuma kuna da taku ƙididdigar a matakan da kuke wannan aiki yaya kuka kalli ita wannan kididdiga da ita majalisar ɗinkin duniya ta fitar akwai zirara ne ko kuma a za a iya cewa ba a iya tattaro su ba ma gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah zan ma fi yarda da a ce ba a iya tattaro su ba gabaki ɗaya idan ka kalli adadin da aka ce najeriya tana da shi domin idan ka duba a ididdigar da ka bayar dalla-dalla cewa a duniya ana da miliyan ashirin, a najeriya ana da miliyan goma da ɗigo biyar sannan a arewa ana da kaso fiye da sittin na wannan adadi so za mu iya duba mu ga cewa abin zai iya fin haka domin me kaso arba'in na adadin 'yan najeriya ko kusa da haka yara ne 'yan shekara goma sha biyar zuwa ƙasa wanda mu kuma a arewa da muke da yawan al'umma za ka yadda da ni cewa da yawansu wasu gaskiya ne ba sa zuwa makaranta sannan idan ka ƙara tafiya gaba kaɗan ka ƙara yin wata ƙididdigar na cewa kuma su waye ne waɗanda ma suka fi ba sa zuwa makarantar su ne ɓangaren mata idan ka duba za ka ga maimako saɓanin yara maza wanda da yawan sun gaskiya ne ba sa zuwa makaranta saboda wasu dalilai na san za mu zo kan dalilan amma dai za ka ga mata su ne adadin da suka fi kowa rashin zuwa makaranta sannan idan ka duba a arewar ma idan ka zo za ka ƙara yin wasu ƙididdigar ka ce a ɓangaren arewan wani ɓangare ne shi kuma ya fi shafuwa za ka ce ɓangaren arewa maso gabas ma'ana yankin su borno yobe adamawa da sauransu su kuma wannan a arewan ma sun fi ya samun waɗannan matsantsalu so daga nan sai ka duba ka gani menene dalilin da zai sa ka ga cewa gaskiya ne waɗannan alƙalima za su iya tabbatarwa haka ko ma mu ce alƙaliman ba su ma kai matsalar da ake tunani ba shine idan ka fita a wannan ɓangarori da muka lissafa yawan yara da suke harkan almajiranci wanda yaran nan ba sa zuwa makaranta yawan kuma yara da suke harkan talla da kuma yawan yara da za ka gansu ba ma almajirancin suke ba kuma ba ma tallan suke ba amma suna garari akan titi idan aka nitsa bincike za su iya zarcewa kuna sha'anin wannan koyo da koyarwa kana shugabantar makaranta eh, ga alkaliman da aka fitar makarantar ka wai ni ɗalibai nawa ne yanzu kake da ita to alhamdulillah ah, sakamakon tsare-tsare ingantattu da Allah ya taimake mu muka wayi gari a cikinsa a yanzu ina mai tabbatar maka makarantar nan muna da ɗalibai akalla sama da ɗari bakwai da saba'in. Yaya kuka kalli waccan ƙididdiga ita hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta bada misali musamman yadda ya shafe mu a nan a arewacin Najeriya. Kullum babu daɗi a ce kai kai ne a baya amma ni wajen ɓangaren ƙididdiga tunda ba ƙwararre ne ni a nan ba mm. zan ce na ji ƙididdiga. amma mu malaman makaranta abin da muka fi sawa a gaba shine abin da yake gaban mu abin da aka kawo mana aka dora mana amana a kansa mun fi kula da shi kwarai da gaske mu ga cewa yaran mu nawa nawa muka samu a wannan shekarar nawa muka yayi a wannan shekarar mu wani hini kididdigan mu amma wannan kididdiga da suka yi gaskiya ne domin kididdiga ba ƙarya bace amma mu gaskiya bata bata shigo mana sosai ba kun lura da yanayi a unguwanni haka na cewa akwai yaran da ya kamata a ce sun kai munzalin su je makaranta ba sa zuwa eh ba za a rasa ba daman duk yaron da ka gan shi a unguwa a dai halin da ake cikin din mu a gurin mu yanzu ilimi ya inganta domin duk yaron da ka gan shi a cikin unguwa to da makarantar ce ma ba a kawo shi ba amma a yadda tsari muke gudanarwa a yanzu inda har ka shigo cikin makaranta to magana ta kare sai ka kammala makarantar ka saboda tsare-tsaren da muke da shi a ƙasa in dai ka zo makaranta a matsayin dan aji ɗaya to in Allah da muna tare da kai har tsawon shekara shida nan sai ka yi common entrance sai ka yi transitional exam mun yayi ka ka tafi secondary school alarama malam Hamisu Abubakar kun yarda da wancan alƙalma cewa waɗancan yara misali ba sa zuwa makarantu To, auzu billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim. Adadin da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ta fitar ne a iya ilimin ta kawai. Saboda farko da Allah ta'ala ya aiko manzon Allah ta da yake je da su ikira bismi rabbikal ladzi khalaq. Shi yin karatu ya tarotsu da yawa ba iya bangaren boko islamiya a idan na zo ka koya mu aikin kafinta karatu na zo na koya. Idan na zo ka koya mu fawa karatu na zo na koya. Idan na zo ka koya mu aikin gini karatu na koya. don in ban yawo ba zan yi ba. Saboda ka ikira shari'a ɗin ta komai kada a ce dan yaro baya zuwa makarantar boko a ce baya karatu ba daidai ba ne ba akwai kuskure a gamu ga waɗanda suke yaɗa labarai a duniya dan na zuwa boko ban da ilimi a'a kuskure ne a canza wannan tsari ararma kana da yaya ina da yaya na goma sha da sha uku ne ɗaya Allah karɓi su kwanan nan daga ciki akwai waɗanda ka saka a makarantar boko guda shida ne suke makarantar boko akwai guda biyar suna makarantar alƙur'ani ta alo irin wacce Allah ya kadara na yi ta daga cikin guda biyar ɗin akwai guda hudu sun sauka ɗaya ya sauka ta biyu a yanzu haka saboda haka ba za mu ce ba sa zuwa makaranta ko za ka iya gaya mana me yasa ka zaɓo su dinga zuwa makarantar boko yawwa alhamdulillah abin da ya sa na zaɓi waɗansu suke zuwa makarantar boko saboda bai kada in tsaya a guri ɗaya ya kamata idan wannan ya shiga can bangaren wancan shi bangaren sai mu haɗa mu tattaro ba da mafita mai kyau gaba ɗaya insha Allah shine dalilin da yasa na sa wasu anan na sa wasu anan ka ce kana da almajirai za su kai kamar nawa almajirai na akalla a yanzu tunda ni ma gada ne bayan na gada kuma na dora akalla za su kai ɗari biyu a yanzu haka almajirai nawa wanda nake karantarwa a yanzu haka yau yau din akwai waɗanda suke zuwa makarantun boko misali a'a duk gaba ɗaya almajiran duk ba wanda yake suke zuwa makarantar boko a cikin su makaranta suke ta alkur'ani shi muka tahi a kansa shi muke karantawa shi muke fatan mu rayu a kansa mu kare a kansa insha Allah mun san akwai waɗanda suke zuwa misali daga makarantun tsangayu kuma suna zuwa na boko kamar yadda muka muka bayani a cikin unguwa eh a mutanen unguwa waɗanda suke turo mana yara akwai yara da suke in mun yi karatun Allah mutane suka tafi makarantar boko yaran unguwa amma a yara da muke da zaune da su na tsangaya karatun alkur'ani muka sa a gaba akwai wanda ya firamare can baya kafin a kawo shi ya yi firamare ya gama kuma yanzu yake dora karatun alkur'ani amma in ba wannan ba mu ba ma gaure makarantar alkur'ani da su boko kai wannan matsayin ba tukuna sai dai nan gaba in Allah yarda Comrade Kabiru Sa'idu Dakata cibiyar ku tana nazari akan kamar yadda na faɗa akan batutuwan da suka shafi harkokin ilimi yaya za a yi a daidaita waɗannan batu na alƙalman nan ka san mu a ƙasar Najeriya muna da rauni gurin haɗa alƙalman ma misali idan ka ɗauke national bureau of statistics ita ce take ƙoƙarin yin ƙididdiga akai-akai amma ko ita hukuma mai kula da harkar ƙididdigar al'umma ta ƙasa wato national population commission da ya kamata a ce duk bayan shekara goma tana ƙara tattara a 'yan ƙasa ta san adadinsu ta san suwaye suke aiki ta san 'ya'yanka nawa 'ya'ya nawa ne suke zuwa makaranta ba ta yin aiki akan lokacin da ya kamata a ce tana yi domin me lokacin da ya wuce da da aka yi na ƙarshe shine 2006 ya kamata a ce 2016 an sake yi amma yanzu muna 2017 babu ma shirin da za a yi so inda a ce irin waɗannan hukumomi suna aikin su to za a iya samun waɗannan alƙaluma kuma a ce akwai wasu ci gaba na fasahohin zamani na duniya idan na shekarar da ta wuce yana nan yau an samu wani kawai ɗorawa za a ci gaba daga inda aka tsaya da ina ganin cewa za a tattara alƙaluman nan amma matukar ba a samu irin waɗannan abubuwa hukumomi suna yin abin da ya kamata da ya kamata a ce suna kididdiga ba babu yadda za a ce wa'annan alƙalma an daidaita su amma mu abin da kullum muke magana duba da irin abubuwan da muke gani ɗazu na yi magana akan yara almajirai duk da dai aran ma yayi magana cewa kuskure ne ga ita majalisa kuma ni ma na yadda kuskure ne a kalle su a matsayin su na waɗanda ba su da ilimi kuma mu ma a nan arewa ba za mu yadda da wannan ba amma abin da ake magana a nan shine ana magana yaran da ba sa zuwa makarantar boko na ji daɗi da aran ma yayi magana cewa shi ma 'ya'yan shi akwai wanda suke zuwa makarantar boko ka ko ga kenan wannan tsari na ilimin makarantar boko wani tsari ne wanda duniya ta zo da shi wanda mu a nan yankin mu na arewa mun ga matsalar rashin karɓar shi ma tun da wuri lokacin da aka shigo da tsarin makarantar boko a ƙasar nan mun yi sanyin jiki gurin karɓar shi yanzu muna ganin illolin wannan sanyin jikin dole mu tashi mu gaya wa kanmu gaskiya cewa dole mu eh, eh, duk wanda ya riga ka bacci zai riga ka tashi mm, amma inda illa take mutum ya riga ka bacci kuma ya baka kana yana baccin saboda haka in dai za a samu irin sa'aran ma da suke karɓar yaran almajirai na wasu mutane daga wasu garuruwa suna zama a gurin su ma suna sa 'ya'yansu a makaranta ka ga dole mutane iyaye su ma su farga so idan muka duba da yawan almajirai muka duba da yawan 'yan talla muka yi duba da yawan yara masu larura da suke in zuwa makaranta suna yin bara muka duba da irin yara na makiyaya wanda su ba sa zuwa makaranta duk da akwai tsari na ilimin su amma ita ma gwamnati ba ta kula muka kuma duba duba da kwanan nan bala'i da ya tsallo mana a arewa musamman arewa maso gabas na yaran da suke cikin idps ma'ana matsugunan yan gudun hijira za ka ga cewa gaskiya ne alkaliman sun fi haka kuma idan uh, hukumomi suka tashi tsaye suka fito da hanyoyin da za a tabbatar da kididdigogin nan za a samo tartibin a kididdiga wanda mu kungiyoyi masu zaman kanmu da muke yin bincike a bangare ɗaya nan ɗaya kamar shekara da ta wuce mun yi bincike a arewa maso gabas domin mu gano harkokin matsayin ilimi ga baki ɗaya duk kuma waɗannan alƙalma mun samo wasu na wannan yanki sannan a nan Kano ma da wasu jihohin muna yin irin binciken wani lokaci idan muka yi binciken nan sakamakon abin da ya samu da ake kira za a ba da shawarwari wanda bature yake kira recommendations muna yi kuma duk wanda muka san mai ruwa da tsaki ne muna tura mishi wanda muka san kuma alhakinmu ne muna ɗauka dan a jihar Kano nan da nake magana da kai cibiyar sita ta yi yunkurin da ta shiga wani ƙauye da na shara ta je ta yi makaranta da ta haɗu da su da 'yan sita da yan community suka yi makaranta so kaga idan muka yi binciken ba kawai barin shi muke ba duk inda ya kasance cewa shawara ce ta mai ruwa da tsaki muna gaya mushi mu kai mushi sannan wanda ya kasance namu ne muna yi tun tunda bayananka sun nuna ko kun ce kuna aiki ne da alƙalman da aka kawo muku kuma ya zuwan kamar wannan makaranta ka ce alƙalman masu ƙaru hannu guda kuma kayi na cewa wancan akwai ƙanshin gaskiya akan waɗancan alƙalma na majalisar ɗinkin duniya ku a matsayin matakin ku na nazari da kuke na sha'anin koyo da koyarwa mm. na san ba a rasa ƙalubale nan ɗaya zuwa biyu tsakaninku da iyayen yara misali menene kuke gani ya sabbaba fitowar waɗancan alƙalma musamman mu a nan arewacin najeriya da aka ce mutum miliyan goma ba sa zuwa makarantar boko da har da rabi kuma kashi sittin cikin ɗari na wancan adadi suna arewacin najeriya ne a hasashen ku da ɗan nazari me kuke ganin ya sabbaba wannan misali alhamdulillah ban sani ba su wannan masu ƙididdiga ko tsohuwar ƙididdiga ce dan ban san lokacin da aka yi ta ba amma da za su yi ƙoƙari masu ƙididdigan na a yanzu da sun ɗan dawo Su ta sake kewayawa inda aka yi inda yaran da suke zaton ba sa zuwa makarantar su gani dalili na anan shine ai ɗazu nake gaya maka cewa lokacin ma da aka kawo wannan makarantar yaran ba su fi su 470 zuwa da 50 ba amma yanzu yara a makarantar nan sun doshi 800 saboda kaga a nan abin da yake nuna ma cewa iyaye sun karba ko kuma sun fara karba sun waye da cewa ilimin nan shine mafi alkhairi mu ɗabi ƴaƴan mu kai su makaranta an ce abin yayi nisa misali in ka kwatanta shi da kudancin Najeriya a yanzu eh, za ga cewa mu munan da muka dauki kashi 60 to an basu da 40 menene kake ganin cewa tushen wannan ratar da ko tazarar da aka samu ito eh shine asali ta samu kamar yadda dokta yake faɗa kwamarat wadda ya raka gabaci ya kamata ka in ya riga ka tashi ya tafiya ba. ka gaskiya magana idan ana kullum ana magana ilimin zamani ana haɗa mu da kudancin najeriya akwai 'yar matsala dalili ta nan ishigo mutanen nan sun daɗe da wayewa akan al'amarin amma ni kullum ba na son a ke kashe mana gwiwa a rika cewa mun ci baya mun ci baya mun baya wannan ni ba na jin daɗin wannan al'amari ya kamata a ce mun ci gaba a rika duba bayan mu yaya muke kuma yaya muke a yanzu kullum yaran nan shiga makarantar nan suke ajin da yake ɗaukan yara ashirin talatin da yanzu ka je ka da yara ɗari da ashirin ɗari da hamsin kuma 'ya'yan talakawan ne bayan aljanu ba ne amma da yara arba'in ne a ciki amma yanzu gashi nan yanzu ya ga malami na da rijista uku a hannunsa kuma ga gwamnati yanzu makarantar na gahi na sabon gini yake idan ba yaran wa za a ginawa ai ba za a yi gini haka kurin ba yara ba saboda haka a yanzu akwai yara a makarantu gwamnati ta tsaya iyaye sun fahimta sun gane suna kawo 'ya'yansu shawara a nan shine su masu ƙididdiga su sake dawowa su gani in Allah ya yarda a halin da ake ciki a yanzu in an zo arewacin Najeriya za a ga yawan yara masu zuwa makaranta sun ƙare fiye da yadda aka ƙididdiga a baya. Alarma zancen ƙididdigan nan yana kai komo a zukatanmu watakila da majalisar ɗinkin duniya ta yi la'akari da makarantun tsangayu irin naku da kuma makarantun islami islamiyya da muke da su watakila za a iya samun ƙila da zancen ba haka yake ba iyaye ku yi hatara da za ku samu nasara ku sa ido na basira yaran ku da sai ilimi farko su san addini Hmm. To kafin mu yi sallama bari mu ji daga wakiliyarmu Madina Dauda game da yajin aikin kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta ASU. Sannan kuma kar a manta wannan tattaunawa da aka gama ji za a ji karshen ta a mako mai zuwa. Allah ya kai Amin. Yajin aikin gama gari da malaman jami'o'in Najeriya suka fara ya shiga kwana na biyu a yau. A bisa umarnin shugaban kungiyar ASU Biyodun Ogunyemi. wanda ya ce malaman su ajiye su, babu koyarwa babu jarabawan ɗalibai har sai babu ta gani. Biodun Ogunyemi ya ce rashin cika alkawalin da gwamnati ta yi na ba da naira tiriliyan ɗaya da ɗigo uku tun shekara dubu biyu da tara ya sa suka yajin aiki na jan kunne a shekara dubu biyu da sha ɗaya da kuma dubu biyu da goma sha biyu bayan yajin jan kunnen ne gwamnati ta ba ƙungiyar malaman naira biliyan ɗari biyu shine har yanzu gwamnati bata ƙara motsawa ba. Government is in arrears of 825 billion naira as the outstanding total of releases in respect of this fund. The situation is worse in the state universities, We as state governments have not only failed to fund the existing universities, but have gone ahead to establish new ones. A nan Biodun yamin ne yake cewa akwai raguwar bashi akan gwamnati har naira biliyan 825 Duk da haka jihohi sai kago jami'ai suke yi bayan babu kuɗin gudanar da su. To baya ga waɗannan kuɗaɗe menene malaman ke bukata wajen kawo gyara? Tsohon shugaban ƙungiyar ASU ta ƙasa Nasiru Isa Fage ya yi ƙarin haske. Mun yi amince da gwamnatin tarayya cewa maganar fansho na malaman jami'a da kuma sauran ma'aikatan jami'a za a yi wani kamfani wanda shi wannan kamfanin shi zai ɗau kudaden fansho ya rika juyawa yadda duk wanda zai fita daga jami'a zai samu kuɗin shi ba tare da ya samu wata matsala ba yanzu mutanen najeriya mafi yawa suna samun matsala da wayannan kamfanoni masu zaman kansu to wannan abu ne wanda baya buƙatar kuɗi daga gwamnati to amma har yanzu ba a aiwatar da shi ba to shi yasa muka ga cewa tunda abubuwan suna tafiya gashi kuma lokaci yana da ƙurewa kuma mu muna son a tabbatar da cewa an fara yadda za a kawo gyara a jami'o'in nan yadda mu ma kasar mu za mu ta samu ci gaba to shi yasa muke ganin ba mu da wani abin da ya rage mana illa kawai mu janye aikin mu mu koma gefe ɗaya in ya so ita gwamnati in ta duba watakila wannan zai sa ta ta sake tunani ta zo ta fara aiwatar da waɗannan abubuwan da bata aiwatar ba. Eh, mm. Allah ya sa a daidaita dai eh, domin kullum wannan abu Maryam da Safinatu a yi kwan gaba kwan baya kwan gaba kwan baya abu guda abu sun tafi yajin mm. aiki gwamnati ta kira su teburin shawara an dan yi sulhu an dawo karshe an sake ajiye kullum ana abu guda abu guda ci gaba ba Ɗan yara ko matasa muna tasowa muke ta jin wannan magana ta Allah dai kyauta Allah sauki mm. kin san irin wannan yajin aikin ko mu lokacin mm. da nike karatu yadda abin ya shafe mu ina mm. gaya miki ya kamata yadda muka samu kusan wata tara ƙari akan lokacin da ya kamata mu gama lokacin. Da kuma wanda suka yi shekaru ma. Eh, haka ne wannan to wai nan mun yi dan kaɗan. Kuma ka san Usman ni fa ina ganin abin da ya ƙara da tafiya mm. karatun ƙasar wajen nan da eh. da Najeriya aka fara yi daga kan wannan abin. Mm. Da ni na san wanda bai da wannan aƙida amma mm. saboda diye shi tana yana son diye shi ta karanta likita. Eh. Aka zo lokacin wata da ko ban san faɗi sunan makarantar da take ta yi ta yi ya ga abin da ya ba ci gaba ba ci ya ga yarinya tana da kokarin ta za ta iya karatun sai dai fitar da ita waje. Amma ba da abin da ya kawo ba mm. mm, kenan ba gaskiya wannan abin mm. ah. asin na da ɗaya daga cikin abin da ya haddasa tafiya kasashen wajen nan karatu akwai dan wani da ya karanta taswirar gidaje irin ya kamata suna hada kin san da digiri na ɗaya da na biyu wani lokaci ina gaya miki hidi wurin shekara tara yana karatu ka gani to shekara tara ba eh, haba tun baka da wayo haka eh, yi wayo <laughs> <laughs> to a eh, shafin mu na facebook masu biye da mu mm. Mm. Uh, kowa ya tuftufa albarkacin bakin shi ga wannan ahmad sani ce laifin mm. gwamnati ne duba da yadda ake daina biya wa yara kuɗin jarabawa wannan kaɗai ya isa ya jefa yara cikin wani hali ga kuma ahmad bajoga ya ce babu wani ɗan arewacin najeriya da ke zaune haka kawai baya karatun boko ko na mm. addini don haka mm. wannan sakamako na majalisar ɗinkin duniya ban yadda da ita ba oh, na wancan eh, yadda eh, da mm. shi ba sai kuma ga bago da haruna ya ce yau da gobe abin da ake nufi ya kamata yara dubu ne suna zuwa makaranta amma mutum goma ke zuwa makaranta abin da suke wannan shi kuma ya yi yadda nan eh. da kididdiga eh dama komai shi yayi magana garin da yake ne yawa kuma aka samu ah, da mafi yawa shi bisa wannan wannan sakamakon da aka fito ya kamata ce eh. muna da yawa ya kamata ce yara dubu ke zuwa amma goma ke zuwa shi abin da ke cewa kenan akwai gyara da ya kamata mu eh. kalla dukan mm. mu gaba daya to anan zamu sallama sai mako mai zuwa in Allah ya so zamu ci gaba amma kuma a saurare mu gobe ma muna nan tafa ko Maryam insha Allah to yanzu a madadin ita Maryam Bashir Bugaje Safinatu Sodangi sai kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Sidrak sai Solomon Jack da ya hada mu a Facebook live ni Usman Ahmad kabar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni